Haka take studio Kalangu kuka lalabo a daidai wannan lokaci mamma ada ne ya zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. karbar haihuwa kyauta gaskiya ce a Nijar tun ranar 1 ga watan Agusta a gidajen likita uwa da ɗanta da ke maraɗi sabon matakin tuni ya bazu a cewar jami'in lafiyar iyali. Lafiyar dabbobi batu ne da ke jan hankali a cintabara na yankin tawa yankin kiwo inda busashe suke fama da cutuka da dama za ku ji karin bayani. samun kayayyakin sanya tazara tsakanin haifuwa a fa yankin maradi na kan hanyar magantuwa wakilai 65 ne suka samu horo kan amfani da kayayyakin saka tazara domin rigakafin kusantar juna biyu shine rahoton mu na musamman To madala da fatan kuna dab da akwatuna rediyon naku ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Wani faɗa ya ɓarke cikin daren Asabar ɗaya ga wata zuwa Lahadi biyu ga watan Agustan shekara ta 2020 a ƙauyen Kotaki yankin Doso inda ya sandiyar mutuwar mutum guda ta da jikita mutane goma sha hudu a cewar magajin garin karkarar Falmai. Ofishin jandarmeri ya gudanar da kame-kame a cewar magajin garin Falmai da Kotaki ke karkashi sa'o'i arba'in bayan rikicin kura ta lafa cikin ƙauyen kuma a jandarme na ci gaba da bincike domin gano dalilan da suka janyo wannan faɗan. Tun ranar ɗaya ga watan Agustan shekara ta 2020 karɓar haihuwa kyauta ta tabbata a dukkan gidajen likitocin uwa da ɗanta na Nijar a cewar jami'in kula da lafiyar iyali na maraɗi gidajen haihuwa na birni suna aiki bisa matakin ma'aikatar Ibrahim na kaka a cikin rahoton Muhammad Maman. Muna iya tabbatar da cewa wannan aikin yanzu haka ana gudanar da shi. Abin nufi duka macen da ta zo haihuwa a fuskar gidan likita a cikin ƙasar Nijar ba ta biyan ko dala. Duka kudaden da ya kamata a biya gwamnati take ɗaukar ɗawainiyarsa ɗari bisa ɗari. Euh, kamar yadda aka saba idan mace ta zo haihuwa akwai waɗansu kayayyaki da ake saya kamar safa ta hannu, sabili da kuma euh, betadin da dai sauransu da suka shafi abubuwan da ake bukata mata wajen haihuwa duka gwamnati take ɗaukar nauyinsu ta hanyar biyan kudaden. kudaden da gwamnati take biya sun tashi jika shida da dala ɗari wani sabili da safa da dai sauransu sun tashi jika hudu sannan kuma wajen haihuwa ana biyan ɗari biyar waɗannan su ne suka yi jimillar jika shida da dala ɗari wajen haihuwa Fassarar Mutare Muhammadu likitar Tesawa ta samu a ranar Lahadi da wani taimako na kayayyaki daban-daban a fannin likitanci na darajar sefa miliyan goma sha uku da kungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar na shekara 1980 na CJ Tesawa suka bada. Karin hasken Dokta Murtala Bura babban jami'in likitar Tesa a cikin rahoton Saidu Sanke. na farko dai shi ne ake cewa da turanci kuves kamar yaro wanda aka haifa da ake cewa bakwai ciki ne ake sa shi don samu ya samu rawari har ya samu ya samu ƙarfi akwai gadaje guda bakwai wanda masu matsala hakori in sun zo su ne suke hawa ana musu aiki akwai gado gado wanda ake cewa electric wannan gado shine na harkar operation ana operation shine ake ka kamar yani masu da ake wannan ita harka ce ta maternity da muke ci bantu kamar yaro ne aka zo ana masa aikuwa yaro ya kasa hitarwa to akwai dubara da ake yin aka abin ga sai a samu a hiddo shi wannan muna bukatar sosai saboda wanda ke gare mu Eh, wajen bice ce duk sun goma sun gashi gashi dai ina ji a takaice dai a bakin kayan da zan gwada muku wani samu mun gode sosai muna babban godiya ga wannan mutane da suka zo suka ba mu wannan taimako kuma muna tabbatar da musu wannan kaya insha Allah za mu yi amfani da su kamar yadda ya kamata Ta sabbin mutane masu COVID-19 ne aka samu a ranar jiya a Nijar musamman a nan birnin Yame a cewar sanar ma'aikatar kiwon lafiya zuwa ranar yau bisa mutane 11,113 da aka magwaji 1,152 sun harbu da cutar 69 sun mutu 51 na cigaba da karɓar jinya yayin da 1,032 eh, suka warke a cewar majiyar guda. Jaracin tabarada na yankin tawo yanki ne mai wadatar kiwo yawancin busashe na fuskantar nau'in cututtuka daban-daban. Isa Tazara daraktan kiwo na jiha ya yi mana tarjamar matsalar a cikin rahoton Alamin Washar. pour euh, en tout cas le premier semestre les différentes maladies qui ont fait le to lalle kan a shimfidar watanni shida na farkon shekara cututtuka daban-daban da aka shaida muna su ne cutar cravele a wajen kananan dabbobi da pastolorose akwai kuma pleuropneumonic da aka fuskanta cikin gundumar yau fiye da shekara uku ita wannan cutar a yanzu dai ban ma da allurar rigakafinta don haka ne muke ƙoƙarin magani dai ne neman waraka ta fuskar sauran cututtukan muna da isassun alluran rigakafi alhamdulillah ta fuskar manyan dabbobi ba mu samu yawan shaidar kamuwar cutar ba illa wasu 'yan sanarwa da muka samu na kamuwa da muka wa magani a jimilce ana iya cewa ta fuskar lafiyar dabbobi a cikin gundumar tabaradin gaskiya sai dai hamdala a jimilce ensemble. Albarkacin cikon shekaru 60 da ayyana 'yancin kasar Nijar da aka yi biki a ranar jiya Litinin uku ga watan Agusta a birnin Yamai ya baiwa ƙungiyoyi daban-daban da ke aiki a fannin kare muhalli da itatuwan shuka dubu ɗari da aka dasa su a wurare da dama na birnin misalin ONG a jirpur en Environment and Development Durable da ta yi bikin wannan rana tare da shuka itatuwa da dama a makarantar Econ Normal Sado Galadima da ke nan birnin Yamai. Ƙarin hasken Hamani Hamani Dari shugaban kungiyar AEDD da Michel Deji ya tuntuɓa tawar tarho. mu ta sallace sallar shuka ice a cikin balbalin makarantar horar da malaman koyarwa ta Sa'adu Galadima. A jimilce ice ɗari muka shubka a wurin, kuma gaskiya mutane sun yi ƙoƙari sosai. Abinda ya birge ni ma shine shugaban tawagar jagorancin musamman ta birnin Yamme ya halarci wurin tare da dukkan makarabansa ya yaba ya yi godiya ga duk waɗanda suka fusa'antar da wannan aikin. Shirka ice dai shi taimako ne ga shimfiɗar da tsanwa ga mahali da kariyarsa. Mahimmancin ice ga wuri babban abu ne don haka ina kira ga dukkan al'ummar Nijar mata maza tsohi yara matasa kowa ya samu ya shuka ice guda. An kai shuka ice lalle kam ka kawo taimakonka ga ci gaban bunƙasar mahali. Development de l'Environnement. Fassarar Gungun Muhammad Antani, sallar shuka itace an yi bikinta a ranar jiya a nan Nijar bisa taken zuba jari wajen sake maido da arzikin daji kuma shine zuba jari cikin makoma mai kyau. minister Birji Rafini ya kaddamar da bikin shuka itatuwa a yankin Yamai. Wannan biki an kaddamar da kuma wani ayari tare da shi ayarin Yamai Yala birni mai cike da bishiyoyi. Mutum guda ice guda da hukumar birnin Yamai suka tsara bisa burin da ake son cimma na ganin kowane mazaunin birni ya mai da hankali wajen shuka da itace da kuma kula da itacen. Taron ministoci na ranar 30 ga watan Juli a Yamai ya amince da wani kuduri da ke shafar matsayin jami'in gwamnati a cewar sanarwar da aka fitar bisa shafin fadar shugaban ƙasa ta hanyar tsara irin wannan matsayi. Waɗannan makarantun gwamnati suna da yanzu wani tsarin shari'a da za su dogara kan shi da kuma ba su damar tafiyar da ayyukansu na aiki. Shirin kudurin na cikin tsarin gyaran fuska da gwamnati ta ɗauka ɓangaren ilimi mai zurfi in ji sanarwar. Ina kwana Alhaji Dauda, na lura kana cikin fara. Barka Malam Musiyo, kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To Alhaji, ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa? abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma ai waɗannan su ne maganin wannan cuta haba alhaji ina ka samu wanga labarin to to mi kake nufi alhaji saurara ni sosai wa'anga kayan basawar da wannan cutar da gaske to kana nufin na ɓata kuɗi na a banza haka ni ban waɗi haka ba amma akwai hanyoyi na rigakafi to ga mini menene waɗannan matakai alhaji dauda masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe ƙwayoyi idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane a kaucewa taɓa idanu hanci da baki a kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ya na sosai kamin a ce shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Tun zuwar sayar mu na musamman domin warware matsalar nisa na cibiyoyin kiwon lafiya cikin ƙauyuka da kuma ganin mata sun samu zarafin kai ga abubuwan sanya tazara tsakanin aikuwa cikin sauƙi. wakilan al'umma maza da mata na rumfa yankin maradi 63 ne suka samu horo kan amfani da kayayyakin sanya tazara tsakanin haihuwa da kuma yadda ake amfani da su da bada su ɗin burin da ake son cimma shine rigakafin kusantar samun juna biyu a cikin muhammad bako jami'in kiwon lafiya na likitar rumfa wannan tsari wata barka ce ga mata a cikin rahoton muhammad mamman Mun zo ne mu horar da waɗannan wakilan kiwon lafiya domin su baiwa al'umma waɗannan kayayyaki na magunguna. Saboda abu na farko da muka yi la'akari da shi shine a fuskar gidajen asibitoci. Sannan a ɓangaren komawa binciken lafiya, jama'a ba su son tafiya zuwa gidajen likitoci. Abin da yake kawo matsaloli, amma yanzu akwai magunguna ko ina a cikin yankuna. Wakilai ne da muke horarwa tare da dabaru masu sauƙin ganewa. Gurin da muka saka a gaba gaba shine kiyaye ɗaukar ciki akai-akai cewa da rurutsa da yake umul aba'isa da yawan matsaloli kamar larurar tamowa da ma mutuwar uwaye mata. Amma yanzu tare da wannan fasaha na rigakafi akan ɗaukar ciki akai-akai yana ganin abu ne da ya zo daidai lokacin da ake bukatarsa. Wannan matan wakilan naku ni kuka musu na aiki. Eh muna saka su ne hulɗa da ma'aikata ma'aikata animas sutura da take rarraba magunguna na kayayyaki iri daban-daban akwai magunguna da kuma allurai da ake yi nan ma wata dabara ce na horarwa na yin allura abu ne mai sauki da muke koyawa waɗannan mata wakilan kiwon lafiya wannan al'ummomin shin a yau suna amfani da waɗannan kayan sani tsakani ga ɗaukar juna biyu ba shakka abin ya zo daidai lokaci saboda kafin ma horarwa akwai hanyoyi da dama da ake bi kamar tarurruka da ake yi tare da al'umma sannan kuma mafi yawa matsaloli ne da aka san da su wanda sai mace ta tafi gidan asibiti na garinsu a wani karon yana iya kasancewa akwai nisa ko sai an yi cira amma idan muka horar da waɗannan wakilan kiwon lafiya gaskiya abin zai kawo muna sauki ga al'umma ina tabbatar muku al'umma sun karbi abin da hannu biyu biyu har da wakilan kiwon lafiya mata sun san da su akwai magaru garuruwan da suke tambaya a kai musu waɗannan wakilan kiyon lafiya. Amma sai dai koyaushe mukan ba su haƙuri na cewa abin mataki-mataki ne ba ma iya wadatar da dukkan garuruwa a lokaci ɗaya. Mukan zaɓi garuruwan da suke da nisa da gidajen asibitoci ne, kuma ana kusantar da kayayyakin magungunan ga al'umma. Ta gaida gungu Muhammad Dantani da Muntari Muhammadu a cikin fassara duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Ke uwa me ya same ki yau dukkin bikin ce haka? Haba, kakki ce kamar baki ji labarin da ya shigo a gari. Wani labari kuma? Cutar nan da ya mamaye kasashen duniya baki ɗaya wanda yake nan yana kakkashe mutane ya shigo a nan ga cikin ƙasarmu. mu. Kina zancen virus ko? Ke dai kika samu sunan shi. To wai ke biki san da cutar nan? To lalle cutar nan akwai ta a garin mu Amma wai baki san da za ki iya kare kanki da ita ba? Ban sani ba yar uwa, ba ni labari. To da farko dai likitoci sun ba da shawarwari kamar haka. Ki yawaita wanke hannayenki da ruwa da sabili. Ko ki samu wannan abin da ake ce ma gel hydroalcoholic ki goge hannunki da shi. Idan zaki ki tari ko atisha, ki taro hannun rigar ki sai ki yi a ciki. Sannan ki sake wanke hannayen naki. Ki kula da kin bar kimanin mita ɗaya tsakaninki da sauran mutane ki daina yawan taɓa idanunki hancinki da ma bakinki ki bar kusantar dabbobin da ke raye idan kuma kin taɓa su ma to ki wanke hannayen naki ki tabbata kin dafa abincinki da kyau kafin ki ci ki kuma tsaftace wajen girkinki da kayan aikinki ki bar yawo idan ba da dalili ba ki bar kutsa kanki a cikin taro haba yar uwa ya kike son in da armin diyata ke ki rufa mu kanki asiri da ke da iyalanki ki tuna da lafiyar haka ne fa wannan babban albishiri ne ni ma zan je in waye yi sauran 'yan uwana kai. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya.